Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. jama'a assalamu alaikum bar kamu da asubahin ranar litinin 16 ga watan yuli ibrahim ka Almasi garba ne da jimmai ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran shugaba trump na amurka ya ce kila babu abin da taron kolin da zai yi da takwaransa na rasha zai tabuka shugaban eritrea ya ce nuna bambanci da tsana da kuma kullawa juna makarkashiya ta kau tsakanin 'yan eritrea da kuma ethiopia kasashen turai guda biyar kuma sun yadda za su karbi wasu daga cikin bakin haure kusan 450 to kanin labaran kenan batun kafa 'yan sandan jihohi na daɗa janyo takaddama a najeriya yayin da wasu ƙwararru ke ganin hakan neman fita wasu kuma na cewa a nawa hasashen ma na jihohin zai fi na tarayyar muni. To ko me ya kai tawagar su Dr. Kwantami ƙarƙashin mataimakin shugaban Najeriya zuwa Amurka? musamman suna da wani kuɗin da aka ware dala biliyan ɗaya da ake so a zuba hannun jari to mun je mun yi mitin da su don ƙoƙarin gamsar da su wannan dala biliyan ɗaya a kawo ta Najeriya a zuba jarin a ƙasar nan. Za kuma a ji mataki na baya-bayan nan da rundunar farin kaya ta Najeriya ta ɗauka na kare bayan Allah a shiryar Borno. kuma lallai za a ji cewa kasar faransa ce ta ci gasar cin kofin duniya na kwallon ƙafa daga nan sai kuma sarfilo hashin gumale shigo da shirin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa jummai ali sa'o'i gabanin taron kolin da za a yi da shugaban rasha vladimir putin shugaban amurka donald trump yana nuna alaman kila babu abin da taron zai tabuka haka kuma ya yi matukar sukan lamirin waɗanda ake gani bisa al'ada ƙawayen amurka ne a hira da gidan talabijin na cbs ya da shi mr trump ya ce ƙungiyar tarayyar turai abokiyar gaba ko hamayyar amurka ce ya ce kila baka su da haka amma abokan gaba ne hakanan kuma mr trump ya ce rasha ma a wasu fannoni abokiyar gaba ce Shugaban Majalisar Turai Donald Trump ya mai da martani cikin sauri ta shafin Twitter. Ya ce Amurka da Turai kawaye ne sosai, kuma dukkan wanda yake yada labarin cewa abokan gaba ko hamayya ne yana yada karya. Za a yi ganawar ce kwanaki uku bayan da lauya na musamman Robert Mueller ya gabatar da tuhuma a kan jama'a asirin rasha guda goma sha biyu bisa zargin su da laifin yin shishigi a zaben shugaban amurka na shekara ta 2015 da ya taimaka wajen ɗora mr trump akan karagar mulki dubban mutane ne suka soya jin daɗi jiya lahadi a birnin addis ababa na ƙasar ethiopia lokacin da shugabannin eritrea da ethiopia suka rungumi juna wajen walimar da aka yi na murnar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu abokan gaba. shugaban eritrea a asayas afewaki ya faɗa wa 'yan ethiopia cewa nuna bambanci da tsana da kuma kullawa juna makarkashiya yanzu san kau ya ce yanzu a shirye suke su yi mu'amala irin ta 'yan wantaka tsakaninsu shi kuma firaministan ethiopia abi ahmed ya ce yafewa juna shine abu mafi ala ya ce da suka sasanta suna nufin yafewa juna da nuna wa juna ƙauna A makon jiya Firaministan ya kai ziyara Eritrea bayan ya ba da sanarwar cewa Ethiopia za ta mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar samun zaman lafiya da ta kula da Eritrea a shekara ta biyu, wadda ta kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin ƙasashen biyu. Nan da nan ita kuma ƙasar Eritrea ta bi sahun Ethiopia wajen yin na'am da yarjejeniyar. dukkan kasashen biyu sun amince za su sake bude ofisoshin jakadancin su da suka lalace za su kuma farfado da zirga-zirgar jiragen sama da kuma sake gina tashoshin jiragen ruwa jiya lahadi prime minister italiya ya ce kasashen turai guda biyar da suka hada da jamus da spain da kuma portugal sun yadda za su karbi wasu daga cikin bakin haure kusan 450 waɗanda ake ko kuma aka jigilar su cikin jiragen ruwa na soja guda biyu daga gabar tekun sicily jiya lahadi jamus da spain da kuma portugal suka yadda za su karɓi hamsin hamsin daga cikin bakin hauran bayan da ƙasashen faransa da malta suka yadda a ranar asabar to amma jamhuriyar czechoslovakia ta gwasula wannan shiri akan cewa shirin rarraba bakin hauran tankar hanyar zuwa jihar na mace. jiragen ruwa guda biyu da ɗaya mallakin ƙungiyar tarayyar turai ɗaya kuma na 'yan sandan tsaron gaba tekun italiya suna tsaye a cikin ruwayen italiya bayan da ministan harkokin cikin gidan italiya matteo salvini mai ra'ayin riƙau ya ce sai dai a tura jiragen ruwan zuwa malta ko kuma ƙasar libya inda suka fito tun da farko da waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jama'an isra'ila sun kutsa wani wurin adana bayanai na iran suka kwashi dubban kasidu da fayafayen kwamfuta kusan mai tan waɗanda suka kunshi shirin iran na kera makaman nukiliya. jaridar new york times ta fara buga labarin ne a jaridar da ta fito jiya lahadi da waɗannan bayanan ne prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya yi amfani da su wajen shawo kan shugaban amurka donald trump ya janye daga yarjejeniyar da amurka da wasu manyan ƙasashen duniya suka kulla a shekara ta 2015 da iran ɗin jaridar wacce tana da cikin jaridan amurka guda uku da isra'ila ta gayyata su yi nazarin ƙasidin ta ce sun kalli bayanan ne a makon jiya kuma akwai shaidar cewa duk da musantawar da ta daɗe tana yi iran tana da burin kera makaman nukiliya sai dai jaridar new york times ta ce ba za ta bugi kirji akan hancin kasidin ba manyan jami'an sojan amurka da na koriya ta arewa masu mukamin janar sun gana domin tattauna yadda za a maido da gawawakin sojojin amurka da suka fafata a yakin koriya jiya lahadi kafofin koriya suka ce general michael minihan na mayakan saman amurka da kuma hafsan sojojin sansanin majalisar ɗinkin duniya sun gana da wani mai mukamin janar na koriya ta arewa a ƙauyen panmunjom na kan iyaka shekaru tara da suka shige masu mukamin janar daga bangarorin suka yi ganawarsu ta ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ganawar ta yi ma'ana kuma ta samu haɗin kai har ma ta haifar da yin alƙawura. Jummai Ali aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, 'yan majalisar tarayyar Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki na kasar kai har ma da talakawa na ci gaba da muhawara da cece kuce kan batun kafa 'yan sandan jihohi a Najeriya, batun da har ya samu karatu na farko a zauren majalisar tarayyar. Daga Abuja ga wakiliyar Madina Dauda da rahoton. A nashi jawabi a lokacin da yake ganawa da manema labarai, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan, Sanata Ahmed Lawan, ya ce akwai abin dubawa kafin a ci gaba da aiki a kan wannan kudurin dokar. Ya kamata mu duba dalilai da suka sa jami'an tsaronmu ba sa iya hana irin kashe-kashe da ake yi. Shin ma'aikata ne ba mu da su wadatattu ko kayan aiki ne babu ko kuma training ne ba a kware ba ko kuma a'a mu kanmu 'yan najeriya 'yan ƙasa ba ma taimakawa jami'an tsaron nan da irin labari da ya kamata a basu ko kuma haɗin kan na 'yan ƙasa mu ya yi ƙaranci. Duk da cewa yawancin 'yan majalisar sun nuna goyon baya amma sanatan da ke wakiltar zamfara ta tsakiya kabiru garba marafa ya nuna bambancin ra'ayi. Ni ban yarda da wannan tsari ba. kuma ina kira musamman ga mutanen arewa su tsaya su dubi wannan kuduri da kyau kuma su yi ma 'yan majalisar su magana da kakkausun murya cewa ba su yarda da wannan tsari ba idan abin da ake so ake na mu koma sarautunmu na gargajiya mana yadda muka hito da so ya kamata a tsaya a duba wannan magana kuma a tabbatar da me ake nuhi da ita kamun a yi ta amma mai magana da yawon majalisar dattawan aliyu sabba abdullahi ya ce an taɓa yi a baya kuma an ga alfanunsa ana ta tsammanin in har za a yi gaskiya ga waɗanda za su iya yi saboda amincewa da shi a sai idan jiha tana da ƙarfi na yin haka wayanda suka gamsu da na tarayya su yi ko kuma wayannan za a kayyada musu irin abun da za su iya kula da shi in ya wuce haka nan sai a kira 'yan sandan tarayya a nashi nazarin ƙwararre a harkar tsaro kabiru adamu ya yi tsokaci Ana wa hasashen ma na jihohin zai fi na tarayyar muni dalili ko a matsayin tarayya ana sa ido ana kuma kokawa idan an samu matsalali to yanayi na yadda na jihohin mu suke misali gwamna idan ya bayar da umarni da wuya a samu wani zai ce mishi kala inda matsalar take tsarin ne ke da matsala to in har ba wai an gyara tsarin ba to aka je aka rubanya shi a jihohi wanda ke faruwa a tarayya shi zai je faru a jihohi Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, to a yunkurinta na ƙarfafa zamantakewa da kasuwanci da kuma noma a wuraren da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram. Rundunar tsaron farin kaya ta Najeriya ta tura zaratanta sama da dubu a sassan Borno. baya ga wasu zaratan kuma wajen dubu biyar da ta ware don shiga tsakanin makiyaya da manoma kwamandan rundunar wanda ke ran gadi a jihar tabar nan muhammad abdullahi gana ya yi bayani ga wakilinmu a borno haruna dauda kamar haka ministanmu ministan tsaro na cikin gida lieutenant general abraham bello dan bazam shi tuni ya ce in zo in duba wa'annan liberated areas na duka inda za mu kai mutanenmu Ah, mun je wuraren nan mun tashi mun je kun guna mun je bama har mutane sun yi murna cewa lallai kan yanzu suka san cewa eh gwamnati ta kawo zaman lafiya wannan wuraren tunda har na zo na ziyarci mutane na na zo na da su mu magana jiya dai mun fara da mutane dubu daya da dari biyu ma'aikatan mu duka wanda muka kai wannan Luka Gomes. din turin gari kamar kananan hukumomi ne za ka tura waɗannan ma'aikatan da aka halin yanzu a jihar borno jiya muka zo da speaker da kuma members in house din muka amma ka san mu ba mu da office da kuma gidaje duka local government din nan kamar yan sanda shi speaker ya ce zai magana mutane da kuma deputy governor din zai magana mutane za ba mu office office da kuma gidaje da yake za mu turo mutanen mu saboda haka gama dukkan lafiyar area za mu turo mutanen mu kuma in Allah yadda. ka ziyarci wannan garuruwa ta hanyar mota mai baka kwarin gwiwan tafiya da mota maimakon ka bi eh, jirgin sama kamar da wasu ke bi to alhamdulillah yara na fa na wurin ma'aikata na wurin kuma alhamdulillah na je lafiya na dawo lafiya ba wani damu a hanya. Turan kaɗe ya kamar batun matsalolin makiyaya da manoma ka taba wannan batu. Za mu buɗe wani fanni a cikin civil defense wanda za a kira su agro rangers mun keɓe mutane dubu biyar wanda su ne za su ba da security. To a gaida Haruna da wannan rahoton daga batun tsaro kuma sai na tattalin arziki inda tawagar zawarcin Amurkawa masu suka jari ta dawo gida Najeriya inda wakilinmu nasiru Adamu Ilkaya ya zanta da wasu 'yan tawagar. Nasiru gare ka. jami'an gwamnatin najeriya sun dage don jawo hankalin amurka ta kara zuba jari a najeriya da raya arzikin ƙasar mai mutum kusan miliyan 180 bayan dawowarsu daga amurka tawagar da mataimakin shugaban najeriya ya miwa shi ba ya jagoranta shugaban hukumar bunƙasa fasaha zamani ta najeriya nidda dr isa ali fantami ya ce akwai wasu makodan daloli da suka bi sawo don masu zuba jarin amurka su kawo su najeriya musamman suna da wani kuɗin da aka ware dala biliyan ɗaya da ake so a zuba hannun jari to mun je mun yi mitin da su don ƙoƙarin gamsar da su wannan dala biliyan ɗaya a kawo ta Najeriya a zuba jarin a ƙasar nan muna ga wannan zai taimaka matasa su samu aiki ta hanyar zuba jarin wasu samu hanyar cin abinci manufar a gade da za a samu wasu hanyoyin da za a shigo ne don rage kunci da ake ciki a ƙasa din wanda kuma shine manufar tafiyar ta mun Allah ya taimake mu e mitin na farko da muka yi manya manya masu zuba hannun jari ne mutum 33 suka halatta a ƙasar Amurka muka ga musu fa'idodin zuba hannun jari a Najeriya bayan nan sai muka ziyarci su manya manyan kamfanoni na fasahar zamani kamar Google kamar LinkedIn kamar Facebook su ma mu ga da mu ga gayyato su zo su taimaka wajen samar da sana'o'i ta hanyar fasahar zamani facebook sun su karantar da matasa kamar dubu ashirin a najeriya don koya musu sana'ar hannu na fasahar zamani dr fantami ya karfafa batun samun kuɗin shiga waje da dogaro ga fetur ba ka da wani abin da zai taimaka maka cikin sauki a yanzu kamar fasahar zamani da harkar noma wannan ya dace da yadda shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa barista hassan bello ke karfafa zaɓin hanyoyin samun arziki saboda haka shugaban ƙasa muhammadu buhari ya san muhimmancin tattalin arzikin Najeriya an samu sauki kwarai an samu kuma hanyar da zamu bi mu tabbata cewa arzikin Najeriya ya dawo mu tabbata an samu mutanen mu aiki akwai alamun tsoke bakin aljihu daga masu hannu da shuni dan ba a ganin sabbin gine-gine ko ayyuka da talakawa ka iya kwadago wannan na nuna ana sara ana duba bakin gatari nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya ana turka turka saboda kuɗi wannan haka yake kuma a gaida nasiru to kamar yadda aka ji kasar faransa ce ta ci gasar cin kofin kwallon kafa na duniya bana kafin ku ji cikakken bayani a shirinmu na wasanni na can da yamma murtala faru sanyin na ya muku sumunta Wasan ƙarshe ta gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta bana dai ta ƙayatar da makallata dubu hamsin da suka tattaru a babban filin wasa na Luzniki da ke Moscow babban birnin ƙasar Rasha. Ɗan ƙasar Kuroshiya Mario Mandzukic shi ne ya sha kansu da kansa tun a minti na goma sha takwas na wasan wanda ya ɗora ƙasar Faransa a sama. Kafin daga bisani kuma Ivan Perisic ya farkewa Kuroshiya ƙwallon Anthony Griezmann ya zura wa kasar Faransa kwallo ta biyu ta hanyar bugun penalty Paul Pogba ya zura kwallo ta uku yayin da dan wasan da ya fi kowa karancin shekaru a gasar Kylian Mbappe ya zura kwallo ta hudu. Croatia ta sami jefa kwallo ta biyu lamarin da ya sa wasan ya karkare Faransa ta yi galaba da ci hudu da biyu. Sakamakon wasan ya bakanta ran mafi akasarin 'yan Najeriya da ke goyon bayan kasar Croatia duk da yake wasu kan ciki suke da farin ciki. Sunana Umar Koch gidan dare. To shi yanayin wasa wasa yanayi yanayi take tahowa. Yakan iya doruwa ka samu sa'a kuma yanayi yakan iya doruwa a samu sa'a kanka. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To a gaida Murtala yanzu kan bar mu koma gefe guda Safilu Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. Har yanzu dai muna kan batun zargin da wasu al'ummin jihar Jigawa ke gwamnatin jihar na cewa ana ƙoƙarin kwace musu filaye da gonakinsu na noma ba bisa tsarin da ya kamata ba. A makon da ya gabata mun fara jin bayanan mataimakin gwamnan jihar Jigawa barista Ibrahim Hassan kan tsarin kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake da ake shirin samarwa a jihar. Tsarin da ya ce su ma sun gaje shi ne daga gwamnatin da ta gabata. inda har ya tabbatar mana alkawarin da suka al'ummomin da wannan aiki na mustali ya shafa da cewa idan har suka zaɓe su suka hau gwamnati to za su soke tsarin kwata-kwata to amma sai bayan da aka zaɓe su suka lura da cewa wannan shiri na mustali tsari ne da zai kawo ci gaba ga al'ummomin da gwamnatin jigawa da ma ƙasa baki ɗaya ba tare da ɓata lokaci ba barista ibrahim hassan zai ɗaura a daidai inda ya tsaya a makon da ya gabata suna Nasir Fil Hashin Gumel. Uh, sai <clears throat> a bayanan ka na baya ka ce kamar aikin nan tare da shi kuka yi har ma kun tare an ba da abin da ake kira letter of grant ku da kuka zo kuka yi nazari tun da ka ce an kafa kwamiti kuma kun eh. zauna da masana hmm. an bibi al'amarin nan kun kawo sauye-sauye ne akan taswirarsa na baya da kuka gada ko kuma a yadda aka tsara shi dinnan a kansa kuke kawo sauye-sauye shi sauye ya farko da muka shi ne kamar yadda na gaya maka ba za mu ba su hekta dubu goma sha biyu ba za mu ba ka hekta dubu shida amma dubu shidan nan da za ka biya to ba kai za ka noma ba zuwa za ka yi ka yanka a yi fegi feki a ba mutanen da su kuma aka tare da su a gonakin sanada in aka ba wannan mutane kai za ka ba su raken da za su shuka kai za ka yi bayan ruwa kai za ka sa taki kuma daga bayan aka zo yanka a adadin wannan rake in aka yanke ka cire kudin ruwa da kudin taki ka biya wannan mutumin rakensa kudin rakensa wato kamar gonarsa cikin duk da yake tana under your control saboda gudun wani ban da haka a tsakanin inda aka yi wannan hekta dubu shida akwai abin da za ke ce ma wato intercropping tsakanin kunya da kunya a wurinsu dubu su da za su shuka rake za su shuka zalla kusa da kusa amma a nan kowane taki tsakanin kunya da kunya za su bar taki biyu zuwa taki uku wannan kuma za su nemo maka iri wato abin da ake ce ma early season variety in gida ce take wata hudu za a samu kuma wata uku a baka wannan irin ka shuka a tsakanin kunya da kunya kafin rake ya girma rake yakan yi wata goma kafin a yanke shi a cikin wata goma in ka samu manomi mai kwazo zai shuka gyada ya yanke zai shuka tumatir ya yanke zai shuka kabeji ko karat ko dankalin turawa ko dankalin hausa duk nau'in abin da ka san ba zai cuci rake ba rake ba zai cuce shi ba za a baka dama ka shuka shi kuma wannan abin da za ka shuka ba ruwan eh, kamfani da shi ko dai da gaske ba ruwan kamfani da shi wannan kai za ka yanke kayan ka in ka ga dama ka kai gida in ka ga dama ka dauka ka kai kasuwa ka sayar in ka ga ma ku yarjejeniya da wani kuma abubuwan nan bayan ruwan da za a ba rake shi abin da ka shuka zai sha takin da za a zuba mara ke ga ga kunya ga kunya shi abin ka shuka zai abin nan ina faɗa musu ko eh ko kwari ko kwari ne na gida suka hau gida sai dai kana bacci a gida ka ji an ce ana can ana maka feshi domin ba za su bari abin da ya taba gidanka ko rogonka ko kabejinka ya taɓa raken su ba so da haka riba biyu ne za ka samu kwata-kwata mutanen nan ba za a tashe su ba akwai garuruwa a cikin wannan yanki wanda da a tsarin da tashi za su yi amma a cikin tsarin da muka kawo cikin soyan da muka kawo duk wannan manyan garuruwan dole ne ka bar su a cikin wannan gonar raken banda dole ka bar su dole ne tsakanin a cikin wannan garin kai masa creating buffer zone mu yi la'akari da faɗin gari ko kuma girman gari daga nan zuwa shekara talatin ka bar wani wato acreage wanda za su iya expanding shiga wannan wuri ka gane sannan kowane tsakanin gari da gari kamfanin nan sai sun yi musu hanya da kora balato da medu da gagarawa gari da duk wannan garuruwan sai an yi hanya da hanya ta haɗa wannan gari da wannan gari sannan kai musu hanyar da za ta fita wato babban titi na hanyar gumal saboda in ka zo ka shuka da shanka kada duhuwar da ke a ce shikenan mutum sai ya sha wahala wurin fita sai duk wannan yana cikin makon ba za a taɓa wani wanda za a tada a ciki wanda kawai ake magana za a tada shi shine wanda gonarsa aka karba a cikin wannan tsari shi ma kuma bayan ka karbi compensation na diya za a yanka maka wannan gona da za ka yi intercropping a lissafin da muka yi in dai maganar zanzurutun arziki ne na kuɗi duk wanda yake cikin wannan tsari a karbi gonarsa abin da zai samu a cikin tsarinsu zai kai ko kashi percentage 300 ko 750 akan abin da yake samu a da galibin abin da ya jawo wannan akasi da aka samu wasu mutane ne suke zuwa suna zuga su suna musu wani karatu wanda ba haka yake ba an ce za a kwace musu gona an ce kwata-kwata ba ma noma za a auren wannan kamfani wani mutumin china ne abokin gona muka je muka ɗauko shi to amma your excellency su magana ma da suke baya ga wannan fargaba hmm. shine cewa a lokacin yakin neman zaɓe kun yi yarjejeniya da su cewa wannan tsari da aka hmm. bullo da shi dama su bai kwanta musu a rai ba kuma ku kai hmm. musu alkawari cewa da kun samu wadafin iko za ku soke shi kamar yadda na faɗa idan muka yi la'akari da wato hakkin mutane sai kuma mu yi la'akari da arzikin da muke ganin wannan al'amari zai kawo ba kasar jigawa ba arzikin da wannan wannan kamfani zai kawo ya fi karfin jigawa ya fi karfin arewa bugana da muke yi kamfanin nan za a zo a kafa shi zai rika sarrafa siga tan dubu ɗari da arba'in a shekara banda haka akwai masana'antu guda hudu akwai na ajinan moto kafi zabe akwai na silin board akwai na taki da za su yi a wuri daya akalla a kasar za a samar da aikin dindindin na mutum dubu shida cinikin da wannan kamfani zai a shekara daya ana tunanin za a yi ciniki na farko in suka fara 100% capacity na naira biliyan 52 da na yi lissafi gani ne na ce allocation din gagarawa local government kudin shiga da take samu a wata-wata sai ka hada na shekara 74 bukatar da abin da za a fidda a shekara daya wannan kamfanin ba saboda haka kamar yadda yake faɗa mun yi musu alƙawari mun ce za mu duba lokacin zabe kuma ko a gaban Allah na tsaya na san mun yi iya gwargwadon mu mun diba wannan al'amari kuma mun sama musu mafitar da aka yanka masa wannan fegi kuma wannan fegi bisa ga yajejeniya yajejeniya za a yi in dai kamfanin nan yana yana yana nika siga to kana nan da wannan fegi da aka baka kana sai da masa rake kana kana sarrafa abin da kake sarrafa ba na wani tsawon lokaci bane ko wani ka'ida da aka yi cewa bayan shekara biyu ko bayan shekara shida ka tafi amma ranka da dai cewa suka yi kun ce musu eh, sokewa kawai za ku yi ba su ce musu za ku ya za mu ce za mu soke abin da ban fahimce shi ba ya za mu ce za mu soke abin da ban fahimce shi ba kuma yanzu aiki abin da nake gaya maka mun zo na mun diba a cikin mu wato na sensitization ko na faɗakarwa akwai tsarin a ce an haɗa da masu anguwanni an musu bita su ma sun je an sun aiwatar ba ma mamaki an samu akasi ko an ba da umarni daga fada ba su aiwatar ba idan aka hukunta su wannan kuma wani abu ne daban amma mutum a ce mutum an kama shi su da suke magana akwai mutanen da suka tafi awon eh, abin da mutanen aka affa musu da duka aka faffasa musu mota akwai mutumin da simfili saboda ya karbi cek na abin nan an zo ana magana ya ce shi ya karbi cak aka afka masa sai da uwarsa ta kwace shi da kyar aka da su aka ji masa ciwo ai ya kamata a san cewa doka in kana ganin kana da yancin da zaka ce ba za ka karɓi din misali ba shi kuma wanda yake ganin yana da yancin zai karɓa dan me yancin ka zai fina shi to yanzu ya salansi a wannan hali ake ciki ga wannan kama akwai uh, gibi na sadarwa tsakanin gwamnati da mutanen nan wannan hali ake ciki tsakanin ku da misali da kuma al'umman nan wannan aiki a wannan labul yake misali wani label aiki yana nan akan label ɗinsa kamar da ka ce an samu giɓi na sadarwa ka mun lura abin da rashin fahimta ne abin da zai maka amfani abin da muka yi muka muka muka yanke hukunci ko kuma ka hango cewa zai maka amfani zai mu gagarawa amfani zai mu gumal emirate amfani zai mu jigawa amfani ka gane babu yanda za muka bayanin amfanin da kai zaka samu da tsarin da muka yi na kare wato mutunci da martaban mutane a ce kuma ka ce baka wannan abin ba saboda haka misali yana ci gaba akwai bincike da yawa kafin ma a kai madadin da za a ce an kawo factory ai masana'antar nan ba za ta ma kankan ba sai nan da kamar shekara shida watakila sai bayan gushewar wannan gwamnatin saboda sai an yi bincike sai sun yi noma sai noman ya kai adadin ah, da za a abin nan kuma a yanzu haka da aka biya diyan nan abinda kullum muke gaya mutane wani wata wani wadda za a nemi gonar tashi ba sai da shekara hudu ko nan da shekara biyar in an zo adadin kanta kuma ba a ce ka tashi yanzu daga cikin ka ba kuma kamar yadda na faɗa duk wanda muka aka bashi compensation a diya a harkar nan akwai identity card da hotonsa da ake bashi wanda kuma yana nan a cikin eh, na'ura iya filin da aka ba a wurinsa da compensation da aka ba su in aka tashi wannan yanka wannan adantika din shi zai ba shi dama a yanka masa sabon feji a wannan sabon tsari kuma kamar da na gaya maka ko mutuwa ka yi ɗanka zai gaji wannan feji a wurin ka ba abu bane ko na wani tsawon lokaci ko na shekara ɗaya ko na shekara biyu abu ne dindindin idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tattauna da ɗaya daga cikin mutanen da suka tsara yadda wannan aiki na mustali ya kamata ya kasance tun farko. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari, nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga Jimai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Sa'o'i gabanin taron kolin da zai yi da shugaban Rasha Vladimir Putin, shugaban Amurka Donald Trump yana nuna alamun kila babu abin da taron zai tabuka. Hakanan kuma ya matukar sukan lamirin waɗanda ake gani bisa al'ada ƙawayen Amurka ne. dubban mutane ne suka yi sowar jin daɗi jiya lahadi a birnin addis ababa na ƙasar ethiopia lokacin da shugabannin eritrea da ethiopia suka rungumi juna wajen walimar da aka yi na murna yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu a abokan gaba jiya lahadi ne kuma firaministan italiya ya ce ƙasashen turai guda biyar da suka haɗa da jamus da spain da portugal sun yadda za su karbi wasu daga cikin bakin haure kusan 450 waɗanda ake ko kuma aka yi su cikin jirgin ruwa na soja guda biyu daga gabar tekun sicily a can ƙasar nicaragua kuma wata ƙungiyar rajin kare 'yancin biladama ta ce dakarun ƙasar sun kashe aƙalla mutane goma tare da na wasu ashirin da ana da suka wato duka a kudancin ƙasar jiya lahadi ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta ce yara biyu suna daga cikin waɗanda suka halaka jama'an gwamnati ba su ce uffan akan wannan batu ba 'yan sandan tarayya tare da wasu jama'an tsaro ɗauke da bindigogi samfurin ak-47 da wasu bindigogi masu sarrafa kansu sun kawo mana hari a cikin unguwanninmu in ji wani mazaunin unguwar da ake kira monimbo lokacin da ya gaya wa kamfanin dallancin labarun kasar faransa 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da shugabannin addini sun ce gwamnati tana kunnen ƙashi ga turai turayen ta gudanar da shawarwari da masu zanga-zanga. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba dayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma jima'i Ali da ta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman abu da injiniya mu na wannan lokacin Jan Ellison ni Ibrahim kalamasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.